أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن هو مسلمي تاردكو كمر كل منا jaddada godiyarmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya saki ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka kamar kullum yadda muka saba godiya ya kamata kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake son haka nan mu yi ta godewa da duk ni'imomin da ya mu a cikin wannan muna gode mishi da yake ba mu wannan dama na karatun wannan aƙida mai kyawo wadda za ta ba mu samun damar haɗuwa mai kyau da shi a ranar lahira kuma kafin nan ma ya sa mu dace da rayuwa mai kyau yardadda a wannan duniya ɗin muna san Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace da wannan bi haƙi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin yawan musulmi kamar da muka sani muna bayani ne game da abin da ya shahi ilimin gaibi kuma musamman mun ɓangaren aƙida mai kyawu an ti akan ilimin gaibi Allah ya san shi sannan manzan Allah ko kuma annabawa ma ga baki ɗayansu da a imma ana sanar da su wannan ilimi ɗin na gaibi saɓanin nazarin wahabiyawa da suke tafiya akan cewa kawai menene ilimin gaibi ya keɓanci Allah kawai mun gayi kuma miye dalilinsu da hujjojinsu a inda muka ce wanda yake son ya gane amsa yana daidai gare shi ne harko abu mai sauƙi kamar da muka ce ko yanzu salula gare ka wadda tana da barnamiji na ƙur'ani kawai za ka je wajen nema na ayoyi ne ka rubuta gaib zai kawo muka ayoyi duka wanda suke magana kan gaib a nan ne za ka karanta su duka ta nan wurin me za ka samu za ka samu ayoyin ashe sun kasu kashi wajen uku kashi na farko akwai ayoyin da suke magana kan Allah ya san gaibi mun yi magana kan wannan inda muka kawo misali kamar alimul ghaibi wa shahada ko allamul ghuyub da sauransu sai kashi na biyu wanda suka nuna Allah kawai shi kadai ya san gaibi shi ma mun kawo magana kan wannan ayoyin wanda muka ce nan ne ma wahabiyawa su suka kalli wannan shiha kawai wannan ayoyin ne kawai suka rikita su kamar inda Allah yake cewa qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah babu wanda ya sani abin da duk shahi saman nan da kasai babu wanda ya san su in ba Allah ba ko qul la aqul lakum indi khaza'in Allah wala a'lamu al ghaiba wala aqulu lakum inni malak har ƙarshe ko irinta wala aqul lakum indi khaza'in Allah gashi nan wala a'lamu al ghaib to anan wurin muka ce magana kan wannan me suke nihi Allah subhanahu wata'ala ya nuna babu wanda ya san gaibi sai shi kadai to shi kenan ne akwai kishi na uku ta nan ne muke ganewa za mu game ayoyin kenan mu hidda natija mu hidda amsa saboda kishi na uku shi me ke nunawa Allah ya sanar da wasu gaibi ya ba su damar sanin gaibi ɗaya daga cikin ayar da mu kawo inda Allah ke cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa manir tadamin rasulin me yasa ya ce illa manir tadamin rasulin me yasa sannan a wani wuri yana cewa cikin suratu Ali Imran wa ma kana Allah li yutli'akum ala al-ghaibi sai ce walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha me yasa ya ce haka nan Allah ya ce ba zai sanar da ku duk duka ya sanar da mu gaba ɗaya ba al'ummar duniya gaba ɗaya ilimin gaibi amma sai dai me yake yi ishtaba yashtabi min rusulihi man yasha yana zabar daga cikin bayan shi ne wasu wanda ya ga sun tsantan shi ya ba su sirrin shi sai ya ba su saboda haka nan akwai bayan Allah wanda Allah yana ba su sirri Anan ne ma muka samu annabi annabin rahama ba ma shi kaɗai ba annabi isa za mu zo kenan cikin natija za mu gane hakanan cewa annabi isa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi gaibi inda yake ba mutanen zamanin shi labarin abin da ke cikin gidajensu na abinci ne abin da suka aji ne wanda yana daga cikin mu'azojijin annabi isa ba kawai yana rayar da matacce ba ne ko kuma ya ba marar lahiya lahiya a'a a ya kasance har ma yana ba su labarin abin da suka ɓoye cikin gidajensu, wanda ba sanar da kowa ba, sai dai Allah ya sanar da shi, su ba sanar da kowa ba, kuma su gane lalle lalle wannan annabi ne ta wannan hanyar, saboda babu wanda ya sani in ba su ba, to ya aka shi wannan ya sani. Allah yake cewa cikin Alƙur'ani wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Zan sanar da ku yana sanar da su abubuwan da suke ci suke rayuwa da shi da abubuwan da suke ɓoyewa suke ajewa nan gaba su yi amfani da shi me za su yi da shi annabi dai Allah yana sanar da shi kuma ya gaya musu kenan kaga a nan wurin Allah kaɗai ya san gaibi a ya sanar da wani kenan yanzu dan mun ce annabi Isa ya sani gashi kuma alkur'ani gayi shi kenan mun yi imani da shi ɗagote ne kenan mu da kan mu da shi duka mun halaka wannan ba yiwa ko kuma shi kenan mu mun shiga shirka to ya kana kenan qur'ani shi yasa muka zama shirka kenan ko sai dai mutum a aƙida shi can ya dai gada ma ya sa mutane shirka amma dai wanda yi imani da wanga ayoyin ga ba mu shirki bane gashi nan alqur'ani wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin aya ce gare ku yake gaya musu gashi ni ya sanar da ku sai ku gane kenan ni aya ce ta Allah ya aiko ni annabi ne a wurin ku ba wannan ba ma mu zo ga annabi rahama shi ma kyakkyawan misali lokacin da yayi sirri da ɗaya daga cikin matan shi ya gaya mata wani sirri yace kuma kar ta gaya ma kowa me ta yi sai ta je ta gaya ma ɗaya daga cikin kuma matan annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi ya zo ki gaya mata cewa ashe ki kin gai kin gai kaza kin gai ita tana ganin ba tana ganin kawai annabi bai sani ba bai san da ta da wannan labarin ba me ya faru da ta sai take ci mishi waye sanar da kai qalat man an ba aka hada me ya ba ta amsa Allah wannan wanda yake masani mai ba da labari shi ne sanar da ni a nan annabi ya san gaibi kenan an sanar da shi mutum ya koma cikin ta harima zai ga wannan hakika ne, aya ta uku wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa azharahu Hullahu alayhi عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها mana an من ka hada. kala na ba'aniyar alimul Habir. Allah ya faɗi haka cikin alkur'ani kenan annabi ya san gaibi gashi yake gaya mata take mamaki mana an baka haza kuma ya gaya mata cewa Allah ya sanar da shi kenan Allah yana sanar da wasu daga cikin bayan shi ku za ta annabi ne ka ko in ka ta annabi kenan ka san matsayinka gashi ce Allah ya sanar da ni nabba'ani Allahul alimul khabir wannan anan muna gane cewa kenan akwai bayan Allah wanda Allah yake sanar da su gaibi ba wai kawai Allah kaɗai ya san gaibi ba yana sanar da mutane na'am sanin haƙiƙa kamar yadda za mu zo cikin tafsirai sun yi bayani kan wannan kamar tafsirin alusi al-baghdadi ya zo da bayani kan wannan sannan allama ta ba ta ba'i ya zo da bayani za mu zo kenan da bayanin da suka yi me suke nuna game da ilimin gaibi me tafsirin in an haɗa ayoyin duka me za a haidda na natija sai mu zo mu ji me suke cewa shi alusi a cikin wannan tafsirin nashi na ruhul ma'ani ya zo da bayani cewa a ƙarƙashin aya kenan cikin suratun naml aya ta 65 ita ma tana magana ne kan shahada me yake cewa ilimin gaibi na Allah mu ji da kyau yace mutlaq ne wanda ya ga mai komi shine ya san komi mutlaq ne bai da kaidi ma'ana ba a cewa Allah bai san wancan na gaibi ba ko ya san wancan ya san wancan bai san wancan ba gaba ɗayan komi na gaibi ya sani komi na rayuwa kuma na mutane na halittu na koma na ne na mala'iku ne mine ne na nan gaba ne rayuwar nan gaba aljanna bayan ma mutu an raba ‘yan aljanna da ‘yan wata komi an ƙare shin daga nan komi ya ƙare me zai faruwa Allah shi ya sani ya san duka wannan gaibi ba wai kawai gaibi na misali ya san inda mutum zai mutu ba inda mutum zai rayuwa inda za a ahe shi da sauransu a'a shi ya san komi hatta an ce cikin ƙasa da ƙwayar da ke ciki da ƙwarin da ke ciki komai da ya sani wannan sani ne ma wanda ga nan wani lokacin tana ya muka neme shi muga cewa ba ma gaibi ne mu ma kankan mun san shi amma akwai abin da ba yi wa mu nema mu sani yanzu can lahira wa ya sani in ba da Allah yake ba da labarin me zai faru lahira kaga sanin Allah ne amma ya sanar da annabawa kuma suke ba da labari to wannan kenan shi yasa ke cewa shi alusi yake cewa sanin gaibi na Allah mutlaq ne ya gami komai. amma sani na annabawa shi ba mutlaka bane mahdud ne mana zaka sami annabi ya san wasu abubuwa na gaibi cikin wasu abubuwa ba komi ba kamar yanzu annabi Isa ya san abin da suke ci suke ajewa amma zancen wasu sauran gaibi bai da labari saboda Allah nan bai sanar da shi ba mun gane kenan shi yasa shi Allah ma taba da ya zo cikin shi ko tafsirin shi na almizan shi me yake cewa alama ta bata ba'i sai yake cewa ilimin gaibi ya kasu kishi biyu kishi na farko na ilimin gaibi shine wanda ake ce ma bizzat ilmul ghaib wai ilimin gaibi wanda ke na zati ne na bil asil kamar da suke abara kuma da wata ibara ce bizzat ko bil asil shine bil asala sannan akwai ilmul ghaib bil ata bil arad ba wai zati ba sabanin zati kenan shi ilimi ne na gaibi na zatin Allah ne tare da zatin Allah yake sanin Allah ne kamar da muka ce cikin ilimi na Allah ko kuma cikin sifofi na zati na Allah akwai ilimi to ilimin nan akwai ilimin gaibi tunda komi gaba ɗaya shi ne ilimin da ake nihi to shi ma ilimin Allah zatin Allah ne saɓanin ilimi na bayi nashi yana sanar da su ne shi sama wani wuri ke cewa wa ma utitum min ilmi illa qalila ba a baku komi na ilimi ba sai ɗan kaɗan kun ga anan kenan bayan ya bayyana mamu allama ta ta ba'i cewa kishi biyu ne sai yake cewa to mu sani Allah ilimin shi na gaibi shine that. kun gani kyakkyawan tafsil sai ya ce amma mutane kuma daga cikin mutanen ma zaɓaɓɓin mutane bayi kamar annabawa da kuma waliyai ko kuma a imma da waliyai ma har yanzu yana sanar da su tunda mun gani gashi nan mahaifiyar annabi isa mahaifiyar annabi musa hadratul khidr shi ma yana daga cikin mutane wanda sun san gaibi wanda ya sanar da annabi musa wasu abubuwa na gaibi wanda za su zo nan gaba lokacin da ya koya mashi alamomi ha guda uku ya sari jirgin ruwa ya kashe yaro kuma ya zo ya tada katanga duk wa sanar da shi Allah ya sanar da shi ya gaya mu annabi Musa me dalilin wannan ayyukan kenan wanda yake nuna cewa Allah ya sanar da shi to ya zamu ce babu wanda ya san gaibi sai Allah nan da kake gane da yawa daga cikin itiqadodin da wasu suke zuwa da su sabanin addini saboda sun samu mutane cikin sauki ne ba su bincike ko me aka gaya musu shikenan sun sun yarda kamar yadda muka nuna ka zama mutum mai bincike mai neman gaskiya duk lokacin da aka gaya maka abu ba wai yanzu da kaji na gayi ba shikenan kai ka yarda a'a kamar yadda na kwatanta maka kana da kwamfuta ne kana da salula ne wadda take da alkur'ani barnamiji na alkur'ani ka duba mana ka gani ka karanta ayoyin da suka nuna kan gaibi mana za ka gane menene gaskiya abu ina aka dosa sannan ka duba littattafai in kai mai karatu ne diba littattafan bangaren sunna diba na shi'a kaka duba kawai na sunna ka ce su kaɗai ne littattafai a'a akwai littattafan shi'a in baka da ka tambaya ba ka rasa yan shi'a a inda kuke su ara maka littattafan su sai ka bambance tsakanin gaskiya da ɓanna. wannan shine ainihin gaskiya a cikin addini kenan a taƙaice nan muna gane cewa nazariya wadda musamman wadda taba ba iya bada ita ce take nuna mu cewa Allah shine masanin gaibi na zati na ainihi tunda tare da zatin shi yake ba su rabuwa kuma ya san komi kamar da alama ko alusi ya nuna a cikin ruhul ma'ani shi ya san komi amma kuma ya sanar da wasu wasu ilimomin gaibi kamar yadda muke san mu nuna kenan annabawa da a'imma bayan annabawa wasiyoyi sun san gaibi wannan shine a takaice abinda muke san mu nuna cikin wannan darasi din sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin